الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba'du yan uwa da suke sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da shida ne ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yayin daidai da sha takwas ga watan sha tara ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin a wannan mu'assasa mai suna sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani damun so mu raba tafsirin nan gobe amma mutane su haƙuri jibi insha Allah 28 za mu rufe karatun nan dan akwai abubuwan da ya kamata in tattara na bayanai ban riga na gama tattare su ba amma kamar yadda aka sani dan mun rufe tafsiri mu ba mu rufe karatu ba kwanan nan akwai wani littafi wato nazilatu ta'atilil masajidi musibar da ta sauka wajen kukkulle masallatai to yana da shafi 132 ina tunanin insha Allah saboda buƙatar al'umma dangane da matsalan nan da ta faru da yadda ake ta kai komo wajen malaman su kansu sun kasu gida biyu wasu su tabbatar da matsalar wasu kuma su kore matsalar to za mu duba yiwuwar yadda za mu karantar da littafin insha a cikin wannan yanayi ɗin mutanen da suka ba da gudunmawa ba riga an turo min ba sai gobe insha Allahu amma kawon na mu'assasan sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas mun yi magana abin da ya shafi tsarin da'awa cewa idan Allah ya sa al'amura suka lafa a wasu wuraren da ake da matsalar tsaro aka samu sauki muna da tsari na wannan mu'assasa wajen daukan nauyin wasu su karantar a wani guri da kuma tura wasu wani bawan Allah yana ƙasar Algeria bai riga ya dawo ba ya turo mana da sako cewa duk lokacin da wannan abin ya taso shi a yi masa magana zai ɗauki nauyin malami na shekara ɗaya wajen ko nawa za a ba mutum albashi idan duka muke son kuɗin zai bayar in duk wata ake so a bayar zai bayar da wannan kuɗin ya riga wannan alƙawarin Allah ya saka masa da alheri jiya mun fara bayani akan ayan qad akhadallahu mithaqa bani isra'ila akan makallahu bismillah a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزيزي استكثرتموهم وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يتي ولقد أخذ الله حقيقة الله تعالى يالك ميثاق بني إسرائيل القولي بني إسرائيل وبعثنا Allah yake maka aiko minhum ko maka tayar daga cikin isne ashara da kiba wakilai guda goma sha biyu wa qala Allah Allah in inni a ni ina tare da ku da kulawa ta da taimakona na la in salata wallahi idan kuka tsaya da sallah za mu ga akwai lamun littauki da mawdi'atul lil qasam la in wannan lamun din littauki da a ƙasar. da haka za mu ga la'in ɗin in ɗin harfi shartin ne wa jazmin kamar yadda ka sani da haka a ƙamtu fi'ilin wa fa'ilin as-salata shine maf'ulin bihi da haka jimla ta la'in a ƙamtu salata ita ce fi mahallin jazmin fi'ilin sharfi a mahallin jazma na fi'ilin sharfi wa ataitu muzzakata atafi ne wa amantum bi rusuli atafi ne haka ma wa aqarattumullah qardan hasana sai dai kawai fi'ilin la in aqamtumus salata maf'ulun bihi da yake da shi wa atikumuz zakata maf'ulun bihi biyu wa amantum bi rusuli shi wannan fi'ili ne da baya samun maf'ulun bihi kai tsaye sai yasa sai zaman to aljaru wal majrur shine zai zama fi mahallin nasin maf'ulun bihi sannan wa azzartumuhum kuka karfafe su shine shi fi mahallin nasu maf'ulin bihi sannan wa aqarattumullah kuka ba Allah ranci ardan hasana ranci mai kyau da haka zamu ganin nan wa aqarattumullah kuka ba Allah ranci Allah lafzul jalala shine maf'ulun bihi awwal ardan shine maf'ulun bihi sani wa huwa man'ut hasanan shine na'am idan ka dauki rance ka ba Allah in ba mai kyau bane akwai matsala a nan wajen malaman balaga suna faɗa cewa akwai isti'ara at-tasrahiyya ta yadda Allah subhanahu wata'ala haifu shabbaha al-infaq fi sabilil khair ya kwatanta ciyarwa akan tafakin alheri aw at-tasadduq bis sadaqatil manduba bil da sadakar da take ta nafila ne a matsayin ranci ala sabilil mata akan fuska ne na majas tunda ranci shine in ka ba mutum abu ka dawo ka karbuwa abinda ya baka to shi Allah idan ka bayar za ka je ka karba ta fuskar ka bayar ka karba amma in an tashi ba irin wannan sakamakon Allah subhanahu wata'ala zai ma dan adam ba shi yasa yace in zaka bashi ka ba da rance mai kyau in ji Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane akan wannan kowa ya san cewa idan aka ci wani ya je wajen wani rance bukata ce ta amma wannan akan sabili ne na majas ba dan Allah yana da buƙatar wani abu saboda wallahu huwal gani Allah shine mawadatan da ya wadatu bai da buƙatar wani abu a wajen wani amma babu wanda ba shi da buƙata a wajen Allah subhanahu wata'ala babu shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wasu guraren yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhu wallahi cikin matan da kuke zuwa ku je ku auro da ƴaƴan da kuke haifa Allah ya ce ku yi taka tsantsan da su a kuma yau galibi yanzu duk tunanin mu na mu kokarin mu tara dukiya mu bari ai saboda kar ka bari ne matarka ta wahala kar ka bari ɗanka ya wahala sai mutane suke kasa gane cewa kai Allah ne kai kula da kai kai ka kula da abin da ya kamata ka kula da shi ka tafi me yasa ranar mutuwa Allah zai ci maka Allah ta kafu wala ta hazar ma'anin Allah ta kafu wala ta hazar inda zaka fuskanta lahira ana baka garanti karka ji tsoro abinda zaka bari a duniya Allah yana baka tabbas karka yi bakin ciki shine Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun saboda nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah sanda kake da rai Allah ne ya jibinci al'amarin ka ka tafi bayan baka Allah ne ya jibinci bayan ka babban matsalar kawai shine kai mai kai ma Allah kafin ka tafi ita ce babban matsalar kai mai kai ma addinin Allah kafin ka tafi amma wallahi duk wanda ya Allah subhanahu wa ta'ala wani abu na tsara mutuncin sa Allah ya ce a faɗa masa in mutuwa ta zo inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahana awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah dama Allah ke jibinta al'amarin rayuwarka a duniya kana nan ko baka nan to can da ka fuskanta an ce maka ba matsala nan abin da ka bari na 'ya'yanka da kake tunani da mata Allah ce ka tafi baka da bakin ciki akan su Allah ta kafu wa la tahzan to sai ya zamanto hammu 'ya'ya mata to sai gashi Allah yana ce mana inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa hazaru matar da zaka je ka auru da dan da zaka haifa Allah ya ce ku yi taka tsantsan a cikin su akwai makiyanku yanzu nawa ne suka yi kokari suka kawo da duniya shi kuma dan yi sabbin barin su duniya nawa ne suka auri mata lokacin da matar suka kyalla ido suka ga suna da kuɗi matan suka yi sabon barin su duniya yana faruwa da yawa yana faruwa to shine Allah sai ya ce wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim sai tsara maimaita ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyar dama da ƴaƴan jarrabawa ce shi yasa a suratul kafir da ya gama maganar ashabul janna wajrib lahum masalan rajulain da ya gama magana shi سيتي هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا سيتي وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كان كما سيتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا واللياتي ما زي وانزو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير amala. saboda in dukiya ce ta sa baka samu lokacin bin Allah ba ba koran da Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ba dukiyar da ka tara ba ko kai a a duniyar gabaki daya koran da Allah zai mata lebur sannan Allah ya ce wa hasharnahum kowa sai mun tashe shi ya je ga Allah ya tsaya falam nugajir minhum ahada ba wanda zamu kyale haka Allah ya ce shi yasa a suratu maryam da yace wa anzirhum yawmal hasara iz qudiya al-amru hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun inna nahnu Allah ya ce mu ne wa'inda narisul ardu wa man alaiha zamu gaji kasa da wanda ke bayanta wane ya mutu wane ya mutu akwai wanda Allah zai kashe kowa ga duniyar ba wanda zai gado a cikin ta shi yasa akwai alwarisun da la mawrusa lahu mai gadan da babu wanda zai gaje shi shine Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ta'ala yake faɗa sai yake to fattaqullaha mastata'atu ku zo tsoron Allah gurgurdan yadda za ku iya wasu ma'u sannan ku ji sannan ku yi biyayya sannan wa an fiku khairan li an fusiku ku ciyar shi ne ya fi zama alheri gare ku ku ciyar shi ya fi zama alheri gare ku ku ciyar shi ya fi zama alheri Allah ya ce wa man yuka shi a nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda ya ga ruwa kansa ko waɗannan su ne masu samun babban rabo sai ya ce in turidu Allah qardan hasana idan kuka ba Allah rance kyakkyawar rance to yau kula ku? Allah zai ninninka muku ninninkawa tun daga duniya wa ka taɓa ganin saboda yana aikin alheri dukiyarsa ta ragu kun kaga kana aikin alheri dukiyarsa ta ragu sai dai Allah ya kawo maka shi a babin ya jarrabi imanin ka kawai amma wallahi tun da yayi alƙawari ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ke ikhlafin tun daga duniya yanzu ba yadda za a yi kana da kuɗi a irin yanayin da ta ga ciki a zo taimaki mutum dubu a cikin mutum dubun nan aran masu yi maka addu'a a ce Allah in bai karɓi wani wallahi an karɓi wani aikin alheri in ya yawaita aka yi mabakuna da yawa idan wani alaƙarsa da Allah ba ta da ke wani alaƙarsa da Allah tana da ke in yi addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karɓa ta ƙiyo za a yi fulakun zai ninninka muku wa ma atitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah abinda kuka bayar na riba dan ya karu ba zai karu a bayan Allah ba amma abinda kuka bayar Allah madaukakin sarki ya faɗa yake shi ake nan kawo shi yasa yace wallahu shakurun halim wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim sai yace alimul ghaibi wa shahada Allah shi ya san abin da ke koye da bayyane sannan shine al-azizul hakim yanzu da muke magana a fito da kuɗi duk wanda ya fito da kuɗinsa a aikin addini Allah ya sani wanda ya rike Allah ya sani shine alimul gaibuwar wa shahada ka ga wasu saboda sikarsu da amincin su da Allah subhanahu ta'ala in suka yi abu wanda suka yi dan shi ba ya sani ba ba su bukatar ma wani ya sani kuma muna nan tare da su a tafiyan nan suna yi wasu mu muke kiran sunansu a sansu amma ba wai dan suna so abin da suke yi ba mutane su sani tunda wanda suke yi dan shi ya riga ya sani sannan Allah ya tsara maimaitawa yake man zalladi yuqridullaha qaradan hasana wane ne zai ba Allah rance kyakkyawar rance fa yudaifahu a az'afan kathira kun ga sai linnin ka gare shi ninkin baninki mai yawa ninkin baninkin Allah yace zai bayar wallahu yasbiru wa yabsutu saboda ka sani Allah shi yake danƙewa shi yake shimfiɗawa ka ba Allah wani abu ba shi ke sa Allah ya riƙe dukiyar ka hana ka ci gaba wa ilayhi turja'un saboda kowa da kowa wajen shi zai koma ko ka bayar ko baka bayar ba sannan yace innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana yudha'af lahum wa yaghfir lahum ajrun karim wa'inda suke masu da sadaka ne maza da masu sadaka mata Wa'inda suka ba Allah rance kyakkyawa to za a ninka musu sannan kuma suna da yin wato sakamako mai kan sannan za mu Allah ta'ala ya yi kira ya ce wa malakum Allah tufi kofi da sabilillahi wa lillahi mirasu samawati wal ard me ya same ku ba za ku ɗauki dukiyar ku yi infaki ku ciyar da ita ba bayan walillahi mirasu samawati wal ard gadan saman da na kasan ba na kowa bane na Allah ne da akwai lokacin da Allah zai kashe kowa tun kafin a zo taron alkiyama zai fara cewa limanin bulkul yoma wa yake da mallakar wani abu ba wanda zai amsa sai shi subhanahu ta'ala zai amsa ya ce lillahi al alqahar mulki ya tabbata ga Allah maka da shi marin jari sai yake to la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'azamu darajatan min an anfaqu min ba'd wa qatalu sayati wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir haka ita ce maimaitawa yake man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ranci kyakkyawar ranci wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajarun karim minnin ka masa yana da sakamako mai girma sannan haka yake faqra ma ta tsara mini. ku karanta abin da ya samu na alkur'ani wa qimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana sannan ku ba Allah rance kyakkyawa sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka yi na alheri kan ku kuka ma za ku same shi a wajen Allah shi yasa ran da ka fada ka mutu yan uwanka da wanda suke da alaƙa da kai suna maiwa ne ya bari ana kai ka makabarta mala'iku kuma suna mai ka taho da shi na alheri shikenan ke sa masu magana suke ta wailun kullu wailun liman taraka ka bi khair wa qaddama rabb wa qaddamahu wa ila bi shari bala'i ya tabbata ga wanda ya tafi ya bar ma iyalansa alheri shi ya nufa ta Allah subhanahu Ta'ala da sharri wailun kullu wailun liman taraka iyalahu da khair ka tafi ka bar iyalinka da alheri amma kai kaji kaji wa Allah subhanahu wa ta'ala da shari ke sa mun sha bayani cewa la'iran nan da mutane suke gani wallahi ba wanda zai gina maka ita kai zaka tashi ka gina ta da kanka kai ka rayu shekara 50 60 baka gina ta ba sai ka tafi ne wani ne zai gina ma ita eh ai bai yi wa ai sannan duk wani wanda yake aikin addini mutum ya dinga ji kamar yadda na faɗa Allah ya ce man amila salihan falinasku wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah an ku gabatar wa da kanku aikin alheri za ku same shi a wajen Allah kishiyar hakan na sharrin ma idan ka gabatar da shi sai ka same shi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muqdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه من زم الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أحاديث ياتي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه babu wani daga cikinku kowaye da sannu akwai lokacin da Allah ya yi magana da mutum annabi yace laisa bainahu wa bainahu turjumanu sanda Allah zai tambaye ka ba wanda zai maka fassara wai baka gane ba Allah ya tambaya wai a nemo wanda zai maka ƙarin bayani wai mai Allah ya ce ne ƙarya kake ana tambaye ka ka gane kuma amsa ake bukata kuma sai ka bayar annabi ya ce fa yanzur aymana minhu mutum zai duba hannunsa na dama fala yara illa ma qaddama ba zai ga komai sai abin da ya zo wa Allah da shi na aiki wa yanzur ashma'a minhu mutum ya kalli hannunsa na hagu fala yara illa ma qaddama sannan annabi ya ce mutum ya duba gaba ga wutan jahannama na jiran shi da haka annabi ya ce fattakun na walau bi shi tamar ku ji tsoron Allah ya kare ku daga wuta ko da ballan dabino za ka ɗauka da ni aikin alheri ka bayar don Allah ya kare ka daga wannan wutar annabi ya ce to lallai mutum yi mun sha faɗa muka ce kowane mutum da kake ganin shi yana da abokai uku da ka mutu abu uku saraka ka akwai maluhu wa ahaluhu dukiyarka da iyalanka tun da mutum ya taso a garinsu bai taba ganin wani uba ya mutu ba yana da ɗaya saboda sanda suke mai suka ce sai dai a haɗa su kabari a rufe su tare wannan rigima ba wanda zai dai shige ta da kai wanda ka taba gani ma mutum ya mutu an ji an yanko shadda diyadi dubu goma saboda mugun gata da yake da shi an nan naɗe shi an masa likafani ne ta farin yadi za a sa maka don yanzu kayan ma da ka mutu ka bari dukiya ne akwai mabukata suna bukata wala kad jitu na furada kama khalaqnakum awwal awwal marra wa khalaq wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum duk abin da kuka samu an riga an baro shi a baya na uku shine aikin mutum to aikin shi kaɗai ne zai shiga tsabari tare da kai amma da dukiyarka da iyalanka da duk wanda yake da alaka da kai wannan rigima ba yadda za a yi wani yadda ya shige ta da kai Allah ka ji kan malam Aliyu na gida yake cewa gashi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka ci ka sha ka yi taiba kamar ce kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa. yace yanzu me ya fi kyau ka zaba an ba falin yin nafila ba in tana maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi kako amince da ibada ce baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah har da zakka da kasala ta tsare ka cikin jahala ka nemi sani ga malama ba saboda masu kuɗi da masu mulki da masu karatu duk wanda kaga yana ana girmamawa a duniya ɗayan ukun nan Allah ya masa ina rantsewa da sarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu jin shi duk wanda Allah ya ara masa damar ukun nan bai amfani da su ba to ya fi kowa fuskantar matsala a lahira in ka san wannan ka sani in ka samu kuɗi ai ba dabarar ka bane jarrabawa ce waje alna ba'dakum li ba'din fitnatan a tasbiru ke sa akwai wannan da ya karyo kana in kana da kuɗi da bukata kai ka san Allah ya turo shi ne don ya jarrabe ka da ka kasa gane wato akwai matsala in mai karatu ne sai Allah ya jarrabe ka da jahilai a tasbiru kwaya haƙuri in mai mulki ne sai Allah ya jarrabe ka da mabiya a tasbiru waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan a tasbiru wa kana rabbuka basira da haka masu kuɗi wanda Allah ya ara musu dama lokaci yayin da ya kamata alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah to lokaci yayin da ya kamata a fito da kaya a fito dan ai aiki ga addini musamman a arewacin Najeriya addinin musulunci yana buƙatar kuɗi ba na so in kira sunansa wani daga cikin yan uwa kafin rigingimin nan su taso na corona nan sun yi zuga sun tafi fita ɗaya suka shiga neja da wasu gurare sai da aka samu mutum 600 da wani abu sun musulunta amma babban ƙalubalen suwa za a aji a karantar da mutane wani shiri aka yi ya ce min akwai fastocin da sun tattauna da su wallahi sun ce sun fahimci addinin nan na musulunci da suka zo da shi gaskiya ne amma wannan addinin da suke kai yanzu shi yake rike da kaza su shi yake rike da kaza su shi yake rike da kaza su an kai istin din da matsayin da su sun shekaru ya ja in suka bar abu babu wani abu da za su iya yi na rayuwa ba wani tsari da ake da shi wanda yau in sun bar wancan addinin in sun dawo nan addinin zai rike su a daidai lokacin da su masu wancan addinin suke da tsarin rike mutanensu a irin wannan yanayi me kawo wannan rashin tsari ne da rashin fito da kuɗi a kashe su inda ya kamata sai ka ga mutum gidansa babu abin da ya lafiya salau amma ya je turai ya ga wani gida yana dawa sai ka kawai ya sa an fara rushe gidan sai ce irin wancan yake so a yi an koma daga gasan mota wallahi ba haram ba ne mutum ya hau mota mai ke amma kowane irin abu ana so mutum ya tsaya tsakiya shi sa hatta wajen abincin da za mu ci Allah sai ce mana wakulu wa sharabu wa la tusrifu mutum sha amma kada a wuce gona da iri yanzu akwai wanda israfin su gidaje motoci wata tsiya wata tsiya wata tsiya wata tsiya a nan kuɗin yake kare yanzu ba fama muke da mutane ma kuma nan yanzu da ake zuwa cikin ramadan din nan goman karshe wani za ka ga ya ɗibi iyalansa shi shi kaɗai kafin ya je ya dawo sai kada an ci ya kashe sama da naira miliyan goma amma yanzu da aka shiga matsalar nan bai iya ɗauko naira miliyan ɗaya ya taimaki mutanen da yake alaƙa da su ta rayuwa umaran nan kwata-kwata matsayin ta addinin musulunci fa masu habi ne su kuma al'ummar da suka shiga wannan bala'in da ake ciki da duk wanda yake da abin da zai taimake su wajibi ne amma ina shedan ya yarda ya zo tallata maka wancan ya hana ka wannan haka ake in ka matsa ma wani ce to ai bakin ciki kake yi da sai ka ga ba. to Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da abin da ku gabatar na alheri za ku same shi a wajen Allah wa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim to wa'annan abubuwan ne Allah ya yi rantsuwa ya ce za mu samu taimakon shi wa qala Allah inni ma'akum ina tare da ku da taimako na da kariya ta da tsari na a yaushe da ina kantum salat in kuka tsaye da sallah Allahu akbar akwai maganganu bayan zama ne lokacin yin su saboda kun san harkar malantar ita kanta ta shiga ruɗu akwai wanda dama yan boko ne suka zo suka sa rigar addini ba karatun addinin suka sani ba sannan kuma suka zo suke wakiltar addinin musulunci ta yadda idan abu ya tabbata a ƙur'ani da sunnar annabi sannan abu ya tabbata a likitanci to suna gabatar da abin da ya tabbata a likitanci ne a kan abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunnar Manzan Allah sai a ɗauko su a ce kuma su ne malaman al'umma cikin masu irin wannan ra'ayin fa da aka ɗauko ake kallon wai su ne malamai shi ne wanda wani mulhidi wani zindiki buhari islami ya je rubutu ɗan misira ya ƙaryata cewa na na aisha matar annabi muhammad annabi bai aure ta tana da shekara tara ba ya ce tana da shekara sha takwas ya aure ta matsalar da duk malaman mazhabobi guda hudu maliki shafi abu hanifa hamadu dan ambali ba a taɓa samun wanda ya masanta wannan matsalar ba sai ga shi ya ji ya ɗauko rubutun wancan zindikin mulhidin munkirin sunna ya ɗauko yana kafa mutane hujja yana cewa ai wani malami ya yi rubutu kan wannan matsalar kuma ya yi ya fitar da abubuwa rubutun nasa yana da kyau da haka zai fito da abin da wancan malamin ya rubuta ya karanta ɗalibin da bai sani ba in ya ji ana malami sai ɗauka a cikin manyan malamai ne da duniya ta yadda da iliminsa da tsoron allansu bai san wani zindiki ba ne wani mulhidi ne ya rubutu to irin sa aka ɗauko su za a zo amfani da su da fatoyinsu da maganganunsu kuma su ne malaman al'umma kuma ba yadda ka iya kuma ba yadda ka iya so da karatun addini shi ma ya koma a kwali ba waye karatun ba a'a a kwali in an zo ana cewa a yayi digirinsa a guri kaza a yayi mastasinsa a guri kaza a yayi phd a guri wa kamar aina unasan min da katirina nawa ne muka gani daga cikin manya-manyan da katirin da ba su sauke da karatu sai dai shahada kuma duk wanda ya ji ana yi ba shi shahada ko bai karatu ba kuma wallahi tsarin da aka gudar masa na samar da malami a zauna a zaure ai karatu dole sai an dawo mai in shahada kake nema ka tafi can ka je ka nemo ta amma in karatu kake nema ka dawo to la in aqamtu musallata Allah ya idan kuka tsayi da sallah ɗaya kenan ko sai ka duba ka gani halin da sallah ta shiga ciki yanzu wa atitu muzakata kuka ba da zakka ku duba ku gani wa amantum bi rusuli kuka yi imani da na ku duba ku gani wa azzartumun kuka karfafe su wa aqarrtumullaha qardan hasana kuka ba Allah rance kyakkyawa me jawabin wancan la'in din shi yasa Allah sai kawo laqukaffiranna aka kawo lamul qasmi saboda ya hadu da fi'ilun mudari mabniyun ala al-fathi liittisalihi bi nun at-tawkid as ولون التوكيد الثقيل حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنكم الجار والمجرور سيئات شين مفعول به ناش منصوب وعلامة نسبه الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم وهو مضاف والكاف مضاف إليه والله Allah sai da ya rantsuwa ya ce laƙuƙafiran na an kumsayi atiku idza fa'altum kullu zalika la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi sai na kankare muku dukkan aikinku mara kyau wannan shine abu na farko da Allah madaukakin sarki zai mana bayan taimakon sa a baya sannan wala udkhilannakum jannati sannan sai na shigar da ku aljanna za mu ga cewa nan shi ma wawan ɗinnan nan akafi ne wala udkhilanna wallahi sai da Allah ya rantsuwa ce wallahi sai na shigar da su aljanna kum din shine fi mahalli nasl maf'ulun bihi awwal jannatin shine maf'ulun bihi tsani sai na shigar da su aljanna wacce tajri min tahti hal anharu wacce koramu suke gudana a karkashin ta shi yasa zamu ga jumla ta wal udkhilannahum la mahalla laha ma'tufatun ala jawabil qasmi domin wancan rantsuwar da Allah yayi Ya yace la'in a aqamtumus musalata to jawabi na rantsuwan shine na an ku wallahi sai na muku kada. wallahi sai na muku kada. wallahi sai na muku kada fa man kafara fa da zalika minku. wanda ya ta ya butulce ma Allah bayan wannan daga cikin ku faqad dalla a sabil to wannan mutumin ya bace daga tafarki wanda yake ainihin wato madaidaici zamu ga cewa a suratu ali imrana لوكسن نسكا كاغانو صنع تاعد دوى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا مناجا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد da suka gama addu'a Allah sai ke musu fastajaba lahum rabbuhum Allah sai ya amsa kiran da suka yi da addu'ar su cewa anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa duk wanda ya aiki a cikin ku ba zan tozarta aikin ba namiji ko mace ba'dukum min ba. sai yake fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa urdu fi sabili wa inda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu aka cutar da su akan addinin Allah wa qatalu wa qutilu suka kashi aka kashi haka Allah ya ƙara cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab da ya gama faɗan wancan alƙawarin ne shine sai ya ja hankalin mutane sai ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad diya da zaka ga wani lalatacce yana jin ainihin wato daɗi ba tare da ya rika addinin Allah subhanahu wata'ala ba to Allah subhanahu wata'ala yace la ta taqallubul ladina kafaru fil bilad kada ainihin wato jidduyawar waɗanda suke jin daɗi a cikin garuruwa iruɗe ka yi, sa kai ka saki addini Allah ya ce a faɗa musu mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan kaɗan sun ma ma'awahun jahannam wa mihan sannan daga ƙarshe makomar wuta ce Allah ya tsare mu da haka za mu ga yana daga cikin abin da Allah ya faɗa a suratun nu yake cewa kul ati'u Allah war rasu ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in in kuka juya baya kuka kibi fa inna ma alaihi ma ummila shi annabi akwai abin da Allah ya dora masa na nauyi isar da sakon Allah wa alaikum ma ummiltu kuma akwai abin da aka dora muku nauyi na ku ji sakon Allah ku karba Allah ya ce amma ba ku sani wa in tuti'uhu idan kuka ba manzan Allah ne ta hata doshi ne za ku shirye da hanyar da za ta kai ku zuwa ga aljanna ku haɗu da Allah lami lafiya babu matsala idan kuka kibi wa ma'adar rasulun illal balagul mubin shi annabi babu wani nauyi da Allah ya ɗora masa sai ya isar da saƙo maganan kabu ko baka ba aikinsa ba ne ba na shi ba ne ba na shi ba Allah bai ɗora mai cewa wai dole sai ka ba mm, ba na shi ba ne ya isar da sakon Allah ya gama shi yasa ibn al-qayyim yake cewa turqul uda mazdudatun illa ala man amma hadha al-wa'd wa tanzila duk wata hanya da wani zai bi ya sadu zuwa ga Allah lami lafiya to hanyar arfa take sai in mutum ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai Allah ya faɗa yake wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati na yi inda suka imani a cikin ku alƙawari suka yi aiki mai kyau ka sa shi abu na farko al'imanu wal'amal salih idan aka samu wannan Allah ya ce la takalifan na fil ardi wallahi sai na baku shugabanci a bayan ƙasa kamar takhlafal ladina min qablihim kamar yadda na bawa inda suke gaban ku wala yumakkinanna lahum zasta da tadalahum sai na tabbatar musu da addinin su wanda su suka yadda da shi sannan wani wala na nahum ba da kofin amna sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji da sun dawo sun zama su ne amintattu menene abu wanda Allah ke nema ce ya abu abuduna ni la na bi shaida za su bauta min ni kaɗai ba za su haɗa ni da kowa ba amma faman kafara ba da zalika fa ula'ika humul fasiqun ko mutane sun butulce ma Allah malamai sun ce lokacin da aka fara ma Allah butulci daga lokacin da aka kashe sayyidina Usman cikin wannan al'umma daga nan bala'in da ya shigo cikin ta ya fara shigowa butulci amma zamanin sayyidina Abubakar da Umar da shekarun mulkin sayyidina Usman a wannan lokacin alƙawarin da Allah ya yi wa sahabbai cewa da ya la na fil ardi Allah sai da ya cika musu amma mutane suna zuwa su kashe sai na usman a gida to daga nan man kafara wanda suka mutunce ma Allah bayan haka fa ulaika humul fasiqun to mu duba mu gani kun ga a farko ya ce kul atiqu wa atiqu rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan ya faɗa ya faɗa al-imanu da al-amal salih sannan yace ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sannan sai ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa atiqur rasul sannan ku bi manzon Allah kun ga abin da ya faɗa a can ya sake maimaitawa anan yace la'allakum turhamuna lalle Allah zai muku rahama za mu ga yana cikin sharadin da yasa Allah yace zai ba mu shugabanci alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi ajibatul umur za su tsaye da sallah za su ba da zarka za su kyakkyawan abu amma ina wannan alƙawarin da mutane suka ɗauka sun cika ko sun warware mu je aya ta gaba mutane za su ga an cika ko an warware fa bi ma na kada yin mita kawo وجعلنا

a ƙarshen aya Allah ya ce faman ba ba'a da zalika wanda ya mutunce ma Allah bayan wannan to faqad dalla sawa a sabil ya bace daga tafarki madaidaici sai ce fa na naqadihim saboda warwarewar da suka yi ga mithaqahum alqawrin nan nasu da suka yi tsakaninsa da Allah Allah ya ce la'annahu sai muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zuciyarsu busasshiya wannan yasa yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna iya canja wa littafin Allah ma'ana wa nasu suka manta hazzan rabo mimma zukiru bi wanda aka ambatan musu yanzu wancan abin da Allah ya faɗa a baya cewa in nima aku in kuka yi kaza in kuka kaza zan muku kaza wannan sai suka manta da shi sai suka bar shi Allah ya ce wala tazalu ba za ka bushe ba tattali'u kana tsinkaye ala kha'inatin minhum akan ha'incin da suke shiryawa illa qalilan min sai ɗan kaɗan daga cikin su fa'fu anhum ka kau kai afuwa gare su wasu ba ka kau da kai inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son mutane masu ihsani to kun ga alƙawari Allah ya dauka da su kan su warware sai suka warware to hikimar ba mu labarin nan da Allah ya ce ya tsine musu albarka billahi allazi la ilaha illa hu in muka ɗauko alƙawarin Allah aka warware duk abin da ya same su ma su ya same mu da haka malamai suka ce fa bima naqadihim mithaqahum fil kalam mahdhufun taqdiruhu fa naqadu ba ya ce fa man kafara ba da zalika faqad dalla sawa as-sabil ba to sai ka kaddara fa naqadu sai suka warware alƙawarin to fa bima naqadihim mithaqahum saboda warware wanda suka yi mun sai muka tsine musu albarka sun warware da haka sai suka warware da haka sai aka kawo fabima za'idatul littafi fabima saboda aka kawo sila ko za'ida saboda karfafa magana fatada daga sauran malamai suka ce annaha akilul kalama bi ma'ana tumakkinuhu fil nasdi min jihati husnul zanni tana sa magana ikarfafa ta bangaren kyakkyawan zato wa min jihati takriri hili litawqili ta kuma bangaren maimaita zancen da haka wajen abin da ya shafi wannan warware alƙawarin da Allah ya tifa na naqadihim mithaqahum saboda warware alƙawarin da suka da haka zamu ga anan wajen naqadihim masdar ne mithaqa sai zama maf'ulun bihi ne saboda al-masdar ya amalu amala fihi masdar yana aikin da fi'ili ke da haka ta bangaren fuskokin da suka warware alƙawari malamai sun tattauna na farko akwai ƙaryata manzannin Allah da kuma kashe annabawan Allah wannan mun faɗa a jiya muka ce a yanzu duk wanda zai iya wa masu karantar da addini rashin mutunci kuma ina maganin masu karantar da addini waɗanda suke da mutuncin gaske kai kafin idan harkar gwamnati kake ko wani abu ka akwai wanda baka taba wata alaka ba ta taba hada ka da shi ba baka hurda da shi ba ka ce ga sako ya tsaya hanya baka a ya kake tun maganan kana kallon malamai marasa mutunci ne saboda wani dalili a wata harka ta duniya ta hada su kai ka san akwai wanda kana mulkin ka ba wata harka ba ta taba hada ka da shi ba kana gefe yana gefe kai harkar sai harkar ka ba wani dalili amma tare da haka akwai yanzu waɗanda a kan harkar su duk rashin mutuncin da ba ka tsammani za su iya yi in ta kama su kashe mai wa'azi za su iya yi su yi kaza za su iya yi Da wanda duk zai iya kama mai karatun da ya tabbatar akan gaskiya yake ya kashe shi ko ya masa kaza da Allah zai turo annabi a wannan zamanin wala zai iya kama annabin ya kashe ko abin da ya yi ma wannan mai wa'azin zai iya ma wannan annabin wannan shine warware alƙawarin da suka yi dama miyagun malamai dama dan fodiyo ma ya ta fama da su a kasan nan shi yasa shehu abdullahi gwanda yake faɗa cewa wala tas'al an ashabid dalali ka sahibu na katin asalin fasadi ma abuta bata dama wannan ko tambaya ka kai akan su kamar irin su malam mai taguwa malami ne ya zo aka haɗa kai da shi ya shiga rigar gwamnati ake faɗa da karanta wasu shehu usman amma yau da su suka tsaya ma Allah shi ya saki Allah ya dafa wa gwamnati akan duk abin da take so mara kyau wa Allah ya bari bayan sa mutane na ambatan su ambato mai kyau yace tawalla kibarahum bugudan lidinin fa kana qudarahum wa hum ka'adi to ta annabawan Allah da kashe su da yi musu rashin mutunci wannan shine abu na farko da suka yi yana daga ciki akwai ɓoye siffar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin littattafansu Allah ya faɗa mana ya ce allazina atina humul kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu wanda muka ba su littafi sun san siffar annabi kamar yadda suka san 'ya'yansu, amma matsalar wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wani bangare a cikin su suna koyi gaskiya suke sare as'ad huwaimi yake faɗa yace fa bi sababi naqdihim al-mithaqa saboda warware alƙawarin da suka yi akadallahu alaihim wanda Allah ya karɓa daga gurinsu wa minhu yana daga ciki al'imanu bi kulli nabiyyin yursuluhu Allah duk annabin da Allah ya aiko Allah ya ɗaura masa ya su yi imani da shi yahudu sai suka yarda da annabi Musa yace wa nasruhu wa tabdiluhu da kuma girmama annabin da taimakon Ya yace sanda suka warware istahabbu maqtallahi wa gadbahu sai suka cancancanci Allah ya kyamace su ya fushi da su wannan ya sa hatta fasalul anbiya a gagai da haƙƙin an sai da suka kashe annaba babu dalili ai mun faɗa a baya waftarau ala maryama suka yi kirkiran ƙarya akan nana maryam suka ce mata mazana jaki Allah ya faɗa da mala'ika jibril ya zo ta ce anna yakunu li gulamun wa lam yansasni basharun wa aku ya ce masa yadda kika faɗa ƙala ka zaliki ƙala rabbuki haka ma Allah ya ce amma Allah ya ce ba mazanaciya ba ce wasu suka kalle ka suka ce mazanaciya ce wa ƙaunin ala maryam buhutanan azima sannan wa asa'u ila isa suka munana wa annabi isa allazi ja al islam ma fasada min aqairihim wa akhlaqihim annabi isa ya zo ne dan ya gyara abinda suka lalata na dabi'unsu da aqidunsu wa hawalu qatlahu kai daga ƙarshe shi ma annabi idan suka nemi su kashe shi fa bi sababi jami'i maktarafuhu min aqaidihim wa akhlaqihim to saboda sababin waɗannan abubuwan da suka yi ga zina ga cin rashawa ga waye ina mamakin duk malaman da suke ganin cewa waɗannan matakan su za su kawo a magance matsalar nan wanda ake ɗauka na zahiri har yanzu ba malaman ba wanda ya ja hankalin gwamnati gwamnati abin da ake na banna a koma zuwa ga Allah a rage ba sa wannan magana ba sa yi ba sa wannan magana ba sa yi sai dai kawo sun dogara da harkar likitanci a zamananci amma a yadda cewa Allah yana da iko an saba masa ne ya kawo kuba gwamnati ta taimaka ita ma abin da ta san ana yi na banna a bari mu'amala da riba da ake a rage kaza a bari na banna ba sa wannan magana kwata-kwata ba sa yi ba sa yi wannan abin da suka yi cin rashawa cin riba cin gashinan abubuwa da yawa Allah madaukakin sarki yace to la'annahum sai muka tsine musu Walla'ani kuma huwa al-ibadu huna al'ib'adu min rahmatillahi shine korarsu daga rahamar Allah ومن هديه إذا استوجبوا غضب الله لأجل نقض الميثاق يقولي سدق شريسا إذ da sun cancanci? Allah maɗaukakin sarki ne musu haka don sun warware alkawarin Allah da haka sai muka tsine musu wajen tsiniwar malamai suka ce Allah ya musu abu guda uku at-ta'azibu bil Allah ya musu azaba ta hanyar shafewa ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة mutane ne amma Allah ya ce su zama birai to mu kuma yanzu maskun da Allah ke mana ba mutum bane zai koma dabba mu yanzu maskun da Allah ke wa mutane mutane mutanansu amma wallahi ɗabi'a su ta dabbobi ne yanzu tunda yanzu ana samun kes kaga kani kowa yawa kanwarsa ciki uwa ɗaya uba ɗaya ana samun wannan hakke sake san ka ga da yana neman washi ana samun cikin wannan al'umma kuma al'umma musulma wannan duk yana daga cikin maskun da Allah subhanahu wata'ala yi mana yanzu eh kaga uba yana neman matar ɗansa masku eh shi yasa yanzu dan wai kana ganin cewa da wance da wance uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yanzu koya ka kaga alaka ta zama kudda kurka ɗan dinga bibiya kana ganin wani ke sa ido ne in ba haka ba yanzu nan zaka ji an yi wubda kai ma inda zamanin wub ne wannan shine bala'in da ke faruwa yanzu Allah ya yi musu wancan to mai yanzu masifar da aka yi mana shine an fara ne da yawa ɗabi'un da ka sani na dabbobi ne to akwai su a cikin mu wai dan taure ne aka haɗu da shi aka ce na yan matan na kai nuna da kannan shi da maman shi da waye ta ai duka sanan muna tare da su su ne yan matan wannan shine bala'in da ake cike su masu wannan ita ce wato maganar da al-Imam Hassan al-Basri ya faɗa maganar muqatil shine al-ibad min rahmatillah akwai wanda suka ce wannan tsine wadda Allah subhanahu wata'ala ya musu shine a sa musu jizya kuma zamu ga Allah ya ce hatta yutul jizyata an yadi wa hum sagir sai sun zo sun kawo jizya hannu da hannu alhali suna kaskantattu kuma sai da Allah ya musu haka saboda haka duk wanda ke tunani yake ganin al'ummar musulmi tun daga samanta har kasanta halin da take ciki za ta iya samun mafita ba tare da ta koma ga Allah ta rike addini ba da shugabannin da mabiyan na rantsi da Allah ƙarya yake bata ma kansa lokaci yake kuma wannan musibar da ake ciki in ta tafi wata za ta zo wata tafi wannan wannan shine kuma ka je ka riƙe yau nake wannan magana ashirin da ga watan ramadana duk wani malami da ya faɗa maka ya ce al'umman nan da shugabanninta da waɗanda ake shugabanninta za ta iya samun mafita ba ta koma ta riƙe Allah da addinin Allah ba ni ka ce in ji ni ƙarya yake ko ɗan wata mata ne wallahi ba mafita wannan alƙawarin da Allah ya ce wa qala ma a kun la in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana da raguwan dole sai an dawo kan wannan shugabanni in Allah ya ba ku shugabanci ku yi amfani da shugabancin ku in farin din abubuwa ku gina addinin ku ku taimaki addinin naku da shi in ba haka ba mai amfanin shugabancin naku ba shi da wani amfani eh mai amfanin sa gina titi da gina duk wani abu da za a gina in ma an gina wani abu ne da yake biyo ba bayan addinin mutane ya tabbata in najeriya ta in najeriya ta ginu kai alaƙar ka da Allah ta lalata ya je lahira ka shiga wuta mai amfanin wata a ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani sau da haka Allah ka ji kammala abubakar gumi dalilin da yasa ya ce mutanen masu shiga siyasa su shiga aikin tsaro su shiga ba don kuma don in sun samu dama su amfani da damar su taimaki addininsu amma yau mutanen da mala bakar gumi ya musu fatawa suka shiga su ne kuma suna ciki za ka ga mutum ya hau mukami har ya sauka in ka tambaya mai ma addini ko ɗaya babu sannan wani yana iya fitowa ya ƙarfin hali ya ce muku babu ruwan shi da addini kuma ba wai magana ba sai ta siya a'a da gaske ke saboda haka kuma mutane ba sa iya ƙarfin hali wanda ya ce babu ruwan shi da addinin Allah su ma su ce babu ruwan shi da shi to na ga yadda za ko ba ku gina addinin Allah ba kuma Allah ya gina rayuwarku na ga yadda za a addini bai zauna lafiya ba ko ku zauna lafiya wallahi ba zai yi ba ai zaman lafiyar da ake ta yi a akwai hannun wanda yake wajen shi ko ai shine almuminu shi yasa annabi Ibrahim da yake ya san abin akwai mai shi shi yasa ya kalli garin maka ya ce rabbi da bala da amina Allah ka sanya wannan garin na maka ya zama amintacce saboda ya san akwai wanda ke sawa naka wannan shi ne kiran da muke yi Allah kuma ya ba shugabanni ikon gyarawa da mabiya a dawo zuwa ga addini to saboda warware alƙawarin nan da Allah ya ce su maka su waje Allah qulubuhum qasiya maka sanya zuciyarsu ta zamanto busasshiya ce in ji Allah yanzu ga shi nan kana kallo ramadana za a yi tafsirin ƙur'ani a gama aikin da mutane ke yi na ɓanna inda ma shekara mai zuwa za ta dawo yadda mutum yake yana nan bai ƙara ɓannan ba ya bar ta tola da sauƙi da aka ga an yi ramadanan an yi tafsirin an gama amma kafin shekara ta dawo sai ga mutum ɓannan da yake ninkuwa ta yi saboda waje an nan ƙulubahun ƙasiya Allah ya sanya zuciyar busasshiya ce yanzu wannan abin da ya faru duk da ake ganin shi a matsayin musiba da yawa ba sun yi fakare ne suna jiran kawai matsalar ta wuce su koma inda suka fito an yi fakare kowa jiran kawai yake da kawai su koma inda suka fito haka ake jira eh hadda masu cin alwashi an samu kari ba da duk inda aka saba zuwa na banna an rufe to suna jiran in an bude sai sun je sun yi kari oba haka ake me kawo wannan saboda waje alna kuluba mun qasiya Allah ya ce mun sanya zuciyar ta zama busasshiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ka raba mu da bushewar zuciya shi yasa zuciya in ta lalace Allah ka ji kan malam Aliyu Mangide ce zuciya in ta makance ganin ida bai fa'ida ba in dai zuciyar mutum ta lalace ko kana gani a ido ganin ka na ido ba shi da amfani shi yasa a ranar alkiyama za a tashi mutum a taron da babu irin shi ba ka gani duk wanda zai zo ta kanka da gudu zai taka ka ya wuce mutum zai miƙe yana kwamfilin yana rabbi lima hashartani a amma wa kuntu basira Allah ya daka tayar da ni makahu nan ai duniya ina gani zai ce kadalika atatta na fa nasita wa kadalika al sa. ba mun turo sako kai watsi da shi ba kai ma ka za kyale duk wanda ya biyo ta kai wuce Allah ya kiyaye ana nuna cewa lokaci yayi insha Allah za mu tsaya anan kuma insha Allah jibi za mu rufe wannan karatu wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh